بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث هل يزمنا تكون ɗaya daga cikin dalilan da malin ke ganin ko kuma lafazin ya kunsa me yake nuni a kai kuma ya yi amfashi wasu matsaloli da yawa kamar wasu kalmomi da za su faɗo cikin hadisin wanda yana buƙatar mutum ya san me ake rufe da su kamar irin su musabara da mukabara da muhakala duka an ambace su a matsayin misalai to mara ya ci gaba da cewa كما سمع بعضهم آثارا وليس كافما عند من تاتي نشاترا وتارة بكون معناه في لغته وقربه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة وتشيني ونزوك جميع آه. هل هل هل ما تنأتي زوارك da ma'ana ma'ana ta shari'a da kuma ma'ana ta wato harshen larabci to wani lokacin wanda zai kalli wannan kalma din yakan kalle ta ne ta ɓangaren harshe ba ta ɓangaren shari'a ba wanda kuwa yin haka zai iya zama ba daidai ba saboda ba abin da ake nufi da shi a shari'a ba ke gane ko Kuje za a kawo misalai kamar sami abu abubuwan آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغته وإنما هو ما ينبغ لتحلية الماء قبل أن يشتد فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة amma da yake cewa kamar yadda wasu suka ji hani da ya zo daga manzalar wato sauki da aka bayar daga manzalar sallallahu alaihi wasallama akan annabi annabi wato kaman ana iya cewa tulu ne amma da ake sassaka shi da katako kama akushi wanda ake sa abu a cikinsa ko inabi ko dabino ko wani abu a wana ana tsuma shi to lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a wasu hadisansa cewa babu laifi ana iya amfani da annabi ma'ana wasu sun ɗauka cewa annabi ɗin nan abin da yake na haramun ne na giya shi ake nufi da nabi a wannan wato sauki da aka bayar saboda a harshen su abin nufi kenan to amma abin da ake nufi shine abin da ake sa wannan dabino ko inabi a sashi a cikin wannan abin ya tsimu amma bai kai lokacin da zai bugar ba an gane ko wannan shi ake kira annabi ba wai shi ainin abin da zai buga da ake nufi ba domin ya zo qala fa innahu jaa mufassaran fi ahadith kathira sahiha domin ya zo cikin hadisai da yawa da suke nuni akan abin nufi ke nan da shi wato annabi وسمعوا لفظ fil kitabi الكتاب والسنه haka nan da lafazin alhamd ya zo a littafin Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alhamd shine ma'anar shi mene giya shine alhamd in gane ko to Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani bu ma'ana Allah ya haramta shan giya to wasu da suka ji lafazi na alhamd wato sai suka ɗauka in aka ce hamr aka ce giya ana nufin giyar da aka yi ta da inabi kawai ita ce giyar da Allah ya haramta amma giya in ba ta inabi ba ne ba sunanta hamr ba kamar yanzu in ka ce ma mutum giya wanda ya tashi a nan wato yankin sai ka ce misali sai ɗauka burkutu ita ce kaɗai giya ko wani haka zai ɗauka irin giyar da ake ta gargajiya amma nan ba karancin wato amfani da ko sanin ma'ana ne ma'ana kowane abu inda yana gusar da hankali sunan shi giya in gane ko to wasu da suka ji lafazi na alhamd sun ɗauka cewa kawai giya ce wata ta wani abu daban kamar na inabi musamman wanda yake bugarwa saboda alhamar asali a a kan abin da ya zo kenan an gane ko to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana cewa wannan ba shi kadai yake nufi giya ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas eh, eh, Umar radiyallahu anhu yi hudu ba yake cewa ku mutane innahu nazala tahrimul khamr ku sani cewa haramcin giya Allah ya saukar da shi qala wa hiya min khamsa giya daga abubuwa guda biyar al'inab giyar da ake da inabi wa da giyar da ake da dabino wal asal da giyar da ake yi da zuma wal himta da giyar da ake yin ta da wato kaman alkama washa'ir shi ma nau'i ne na alkama wal khamru ma khamara al aql ku sani cewa giya ita ce duk abin da ya gusar da hankali sunan shi giya saboda haka kaga na wannan lafazi na kham bai takaita akan abu guda ɗaya ba wannan ya zo kawai zai ce giya ai abin da ake nufi abu ke ne wa in kana qad jaa min al sahiha tubayyinu anna al khamra ismun li kulli sharabin muskil akwai hadisai da yawa da suka zo da suke nuni akan cewa wato an ce alham suna ne ga duk wani abin sha wanda zai zama mai sa baye, sunan shi khamr gane ko dan haka wiwi ka iya kiran ta khamr domin asali daga alkhimar me alkhimar me yake nufi da alkhimar eh lillabi ko mayafi ko jallan da ake lillabe kai da shi Allah yake cewa wa kullil mu'minati وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن وليضربن بخمرهن على جيودهن وليضربن بخمرهن ما خمر جمع لنا خمار gane ko shi ne lullubi kuma abinda aka yi sa aka aka kira giya da khamr saboda tana lullube hankalin mutum ana tana gusar mishi da hankali kamar yadda mace za ta lullube fuskarta ya zama gida ko ba ta gani ko wani abu to haka nan giya take da hankalin mu ya sa ka kira ta kam saboda aka sifa ne nata amma ba ya nuna cewa ta takaita akan giyar wani abu don haka duk wani abu da zai gusar da hankali sunan shi kam ko kuma hukuncin shi hukuncin kam gane ko ah, don haka suna ne wanda yake am ya shafi komai da komai kaga idan mutum ya zo ya dauka giya kawai ta wani abu ne wannan yana da karancin fahimta ke. wa taratan wani lokacin kuma saɓanin yana zuwa ne li kaunin lafzu mushtarakan ya zama shi lafazin shi lafazin da ya zo a cikin shari'a ma'ana lafazi ne da ya yi tarayya cikin abubuwa da yawa gane ko misali allah maɗaukakin sarki yana cewa wasariku wasariƙatu faɗa'u aidiyahuma ko da barawo wanda ya sata namiji da wanda ta yi sata mace Allah ya ce ku yanke hannuwansu me ya hannu me ake nufi da hannu daga ina zuwa ina in kowa aka ce yanzu ya daga hannunsa ina zai daga to kenan a yanke nan ko kaga wannan sunan shi yadda hannu ne daga nan zuwa nan ma yadda daga nan zuwa nan ma yadda saboda aka mushtarak ne ana tarayya a cikin sa to wani ya dauka cewa lafazi guda ɗaya in yazo yana da tarayya to ne yakan iya kawo sabani da haka wasu sai su ce nan za a yanke wasu su ce nan za a yanke wasu su ce nan tunda sunan shi duka mene sunan shi hannu to bayani na shari'a shi zai zo ya nuna me ake nufi da inda za a yanke sannan da Allah ya ce fadda'u aydiyahuma na hagu ne ko na dama ne na hagu sunan shi yad na dama ma sunan shi yad saboda haka wannan lafazi ne wanda yake mushtara mana akwai tarayya a cikinsa to wani lokacin lafazi in ya zo mushtara shi ma yakan iya ja sabani tsakanin malamai kamar misali lafazin alqaba me ake nufi da qara'i qara'i misali malamai ce qara'i ko malamai fiqh in an ce qara'i me ake nufi me ake nufi da qara'i ba ramuwa ba ko rama abu to wannan lafazin mushtarak ne yana iya zuwa da ma'anar cika abu in mutum ya kare wani abu bal kisa ma sunan ta Allah yake fa wa kazahu Musa fa qaba alai falamma qaba Musa al-ajala falamma qaba zaidun minha waqara wannan duk ba ƙara'i ake nufi na ramu ba abu ne na cikawa ko ƙare wani abu fa idza qabaitum manasikakum wazkurullah to shi yasa wannan hadisin da ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka abin da ya shafi hukuncin cika sallah ake sabani a kai to fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum faqdu lafazi ne ya zo wa ma fatakum faqdu ma'ana faqdu shine wato kurama yasa wanda suka tafi akan kaza ma'anan shiramu ko ne amma shine ra'ayin mazhabar malikiya sai a ce to wanda zo ya samu sallar magariba ya samu raka'a ta uku idan ya tashi zai cika zai rama abin da ya rasa ne wanda ya wuce ba wai zai kawo wasu wanda bai samu ba in gane ko to anan sai kaga ana samun sabani da haka in ya zo a wajen wanda yake ganin cewa ramu ko za a yi in ya tashi zai yi fatiha da sura ko a bayyane ko idan kuma ya tashi zai cika bayan ya yi zaman tahiya zai yi fatiha ne kawai a asirce wannan shi ne ya rama abin da da bai samu ba ko to wanda yake ganin kuma ba rama za a yi ba ba ba ma'anar rama yake nufi ba yana nufin ma'anar cika abu ne sai ce a ba rama abin da ya wuce shi zai ba zai kawo abin da bai samu ba na sallah to kaga me ya kawo wannan sabani saboda lafazin mushtara akwai tarayya a ciki yana nufin rama abu yana nufin kuma cika abu saboda haka wannan yana iya kawo sabani tsakanin malam shi yasa har yanzu wani in ya zo rama magariba zaka ji ya tashi yana bayyana karatu saboda haka aka bashi fata an ce rama abin da bai samu ba kuma ita magariba a karatu raka'a biyu ana bayyana karatu ne raka'a ɗaya ana boye karatu da aka iya ya tashi raka ta biyun nan sai ya bayyana karatu kuma fatawa aka bashi ba za zaka yi da shi abinda wanda ya bashi fatawa haka ya dauka kai ma wanda ya baka fatawa cewa in ka tashi sai ka yi shiru gane ko almuhim ana samun sabani idan ya zama lafazi ya zama mushtarak ai akwai tarayya a cikin ma'ana da yawa tana iya zuwa kan wannan lafazin an gane ko ma'ana da yawa tana iya hawa kan wannan lafazin misali in ka ɗauki lafazin al'umma ne al'umma yake nufi ha mutane to Allah ya ce inna hazihi ummatukum ummatun wahida me yake nufi da ummatukum ummatun wahida al'umma ko al'umma da yake ko asa al'umma daga daban ne la inna hazihi hadhihi millatukum dinukum dinun wahid da haka al'umma ana abin nufi da shi addini gane ko ma yana iya zuwa da ma'anar suna su kuma al'umma wasu jama'a kamar yadda Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nabi babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko da mai gargadi a cikin su yana iya zuwa kuma ma'anar abun koyi ko jagora kamar yadda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan ko abin nufi annabi ibrahim jagora ne abin koyi ne shugaba ne kaga lafazi ne guda daya amma yana zuwa da ma'anoni da yawa da suke hawa kansa da haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake iya kawo sabanin tsakanin malamai abin da ake so a fahimta irin wannan bayanai ko irin wannan karatu ka sani cewa idan malamai suka yi sabani ba wai kowa yana faɗa ra'ayinsa ba ne. a'a fahimta ce kowa abin da ya fahimta daga lafazin irin abin da zai wuce hukunci da shi kenan mana dan ka kone musu zargi cewa ai imamu malik ra'ayinsa ya faɗa kamar yadda yake sake samun almajirai marasa ladabi masu karancin ladabi yanzu ce ka rabu da abu hanifa da imamu malik da shafi duk ra'ayinsu suke faɗa bayan ga abin da hadisi ya ce to an ce fassara hadisin dole ya hau ɗaya daga kan ma'anonin da suke faɗa shi ma an ka ce ya yi fassara wannan hadisin dole ɗaya daga cikin ma'anar da malaman da suka faɗa ita zai hau shi ma ya faɗi ra'ayinsa ke. saboda haka ba ra'ayi ba ne ma'ana fahimta ce idan lafazi ya zama mushtara yana ana tarayya a cikinsa au mujmalan in an ce al-mujmal lafazin da yake dunkulalle ne gane ko lafazin da zai zo a dunƙule, ma'ana ba a fayyace cewa ga wani abu guda ɗaya shi ake nufi ba Shi ne kamar yanzu misali Allah madaukakin zarfi da yake cewa yusikumullahu fi auladikum a wuladi auladikum Allah ya muku ce a cikin ƴaƴanku ma'ana na abin da ya shafi gado anan wasicin da aka yi da ɗa musulmi da ɗa kafiri duka sunansa wuladi, wannan mujmal ne ko haka nan ‘ya'yan annabawa ma sun shiga ciki inda su ma ‘ya'ya ne kenan ‘ya'yan annabawa su ji gadon annabawa ko tunda Allah ce su kuma Allah fi auladikum wannan lafazi ne wanda yake mujmal a dungule yake ba a cire ma wani a cikin su an ce ga wannan ga wannan in gane ko wannan ijmal abu ne zai zo a dungule in ya zo a dungulen nan to kowa akwai irin ma'anar da zai bashi saboda kowa gwargwadon fahimtarsa zai auna ya game ake nufi da wannan lafazin aw mutaraddidan baina haqiqatin wa majaz ko kuma lafazin ya zama yana kai kawo tsakanin haqiqa da majaz wannan haqiqa da majaz eh, babi ne wanda yake mai fadi da an yi ta sabani a kansa abin nufi da haqiqa shine daukar lafazi akan ma'anar da ya zo a kansa a asali in gane ko in ka ce majaz kuma shine ɗaukan lafazi akan ma'anar shi wacce take ba ta asali ba za a iya ba da misali yadda za a gane in gane ko Allah maɗaukakin sarki yana cewa akan kissar annabi yusuf alaihi salam lokacin da 'yan uwansa suka koma garin masar suka je da kayan fataucinsu aka kama dan uwansa aka ce ya yi sata ko bayan an daura masa an sa mashi mudun sarki a cikin kayansa aka bincika aka gani aka kama shi da suka zo suka samu ubansu annabi yaqub suka ce inna ibnaka sarafa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ko cewa ɗanka ya yi sata kuma mu abin da muka gani shi muka kawo shaida kuma mu ba mu sa abin da yake koya ba sai suka ce ma baban was'alil qaryata allati kunna fiha ka je ka tambayi alƙaryar da muka fito cikin ta ma'ana masar kenan yanzu anan da aka ce alƙarya me yake nufi da alƙarya zai je ya dinga tambayan gidaje me ake nufi da alƙarya ai was'ala ma'ana ka je ka tambayi mutanen gari ba ana nufi je gidaje ya tsaya tambaye su ba saboda haka masu faɗan majaz suka ce ai wannan majaz gane ko ma'ana lafazin asali na ƙarya ai eh, gari yake nufi amma wa ake nufin a tambaya mutane gane ko ce was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha kuma ka je ka tambayi ayarin da muka zo a cikin su ana nufin je tambayi tara raƙuma ko wanda suke kan raƙuman wanda suke tare da su wasu ka ce wannan majazi yadda yake mas'ala ta hakika da majaz, ta koma wajen malaman tauhidi mas'ala ce mai girma sosai ma'ana wasu suna ganin cewa laifi ne ka ce akwai hakika da majaz. akwai sabani dai da yawa a wajen malamai akan hakika da majaz in gane ko amma dai zance mafi rinjaye wasu sun tafi akan cewa babu haƙiƙa da babu wani majaz ko haƙiƙa domin abu ne da ba a san shi zamanin sahabbai ba zamanin mazala sallallahu alaihi wasallam ba wani lafazi a ce wannan haƙiƙa ne wannan majaz ne haka nan zamanin sahabbai ba wani haƙiƙa ba wani majaz sai daga baya baya ka fara samu wasu kuma suka ce a'a akwai haƙiƙa akwai majaz amma dai babu shi a Qur'ani majaz domin ka ce akwai majaz a ƙur'ani kana nufin akwai wani ma'ana da Allah ya koye ba shi yake nufi ba Ngani ko wasu kuma suka ce a akwai shi ma a ƙur'ani almuhim akwai sabani mai yawan gaske akan haƙiƙa da majaz Ngani ko abin da yasa kuma suke sabani akan haƙiƙa da majaz abu ne kawai guda ɗaya saboda wasu in aka yi maganar majaz din nan wasu sukan yi amfani da wannan damar sai su kore wasu siffofin Allah kamar misali da Allah madaukakin sarki yake cewa innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah lahi fawqa aydihim Allah ya ce lahi fawqa aydihim me yake nufi da yadullahi hmm a wajen yan hakika ke kace hakika ana nufin hannu sai suka ce a'a wannan majaz ne ba hannu ake nufi ba Abin da ake nufi ikon Allah da taimakon Allah yana tare da su saboda haka aliyad a nan wajen ba hannu ba ne ma'anar shi taimako ake nufi to kaga sun koye wata siffa da Allah ya danganta maka shi an yi amfani da majaz an kore wata siffar Allah ko ka ce wannan majaz ma'ana ina so mutane su fahimci me ake nufi da hakika da majaz an fahimce shi mana an ce hakika lafazi ya zo ka bashi ma'anar shi ta asali kuma irin wannan lafazin yana iya zuwa ka bashi wata ma'ana daban amma wannan lafazin kamar mafi yawancin misalin da suke bayarwa shine misali na dabba misali zaki yanzu sai mutum ya shigo cikin masallacin nan da gudu sai ce mana wallahi na ga zaki yana tuka mota ko ce wallahi na ga wani zaki yana tuka mota yanzu a tunanin wani irin zaki yake nufi zaki dabba mai farautar mutum an san dai baya tuka mota kaga yana nufin ya ga wani kwararren direba da ya iya tuka mota abin nufi ke sai a ce wannan majaz an gane ko amma misali in ya zo kawai ya ce kai na ga zaki ba me za mu ɗauka ya ga zaki wanda yake dabba mai farauta to kaga a magana shi ta cewa ya ga zaki bai rata ya shiga wani abu ba hakika a maganar shi na cewa kuma ya ga zaki yana wani aiki misali ya ce na ga zaki a kan mambari yau na ga wani zaki a kan mambari yana ta doka hudu ba ka sa abin da yake nufi a ko ma na ga wani wato limami mai kwarewa yana hudu ba abin ya kwatanta shi da zaki saboda kwarjininsa da abin nan ma'ana wannan misali ne da za a yi dan a ga shine misalin da aka fi bayarwa na hakika da majaz in gane ko to almuhim ya yace lafazi yana iya zuwa duk da yake shi ibnu taymiya Allah ya masa rahama yana cikin wanda suke kore majaz suka ce babu wani abu majaz amma kuma a cikin littafi ga shi ya kawo cewa lafazi yana iya kai kawo tsakanin hakika da majaz ce a'a wannan lafazin hakika ma'anar da ake nufi kenan wani ya ce a'a ba ma'anar hakika ne ake nufi ba ana nufin majaz ba ma'anar shi na asali ba in gane ko ana nufin wani ma'ana da kamar yadda misalin wannan na kissa ta suratu yusuf yake nuna, was'al al-qaryata allati kunna wani wal ira a gaban na biya. gane ko ko misali Allah madaukakin sarki ya ce aula mastumun nisa au lamastumun nisa me ake nufi da lamastumun nisa me allamas to shi ne kuka shafa mata don haka hakikan wannan lafazin ka dauke shi a lafazin shi na hakika duk wanda ya shafa mace alwada shi ta warware ba wani magana ko ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba ko da niyya ko ba niyya Allah ya ce aula mastumun nisa fa yamma musa idan saboda haka ana nufin shafa ko to suka ce a a ana nufin jima'i ba ana nufin kawai mutum ya shafa mace ba saboda haka lafazi ne da yake taraddadu bainal haqiqati wal majaz ko ma'ana Allah ya saka yani amma ba su a fito a nuna gane ko haka nan lafazin annika aure shine abin da aka fassara da shi ko yana zuwa da ma'anar auri na a zauna a kulla aure tsakanin mata da miji yana zuwa kuma da ma'anar tarawa da mace gane ko amma yanda Allah madaukakin sarki yake ya ayyallabina amanu idza nakahtumul mu'minati idza nakahtumul mu'minat me ake nufi da wannan auren a aya Allah ya ce ya ku wanda kuka ba da gaskiya idza nakahtumul mu'minati idan kuka auri mata wani irin aure ake nufi ai kun san ayar a cikin suratul ahzab sai Allah ya ce thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna a ah, ana nufin nikah a wannan ayar nikah na daura aure igiyar aure aka kulla gane ko igiyar aure ya ake nufin aka kulla to yana zuwa da ma'anar kuma tarewa da mutum kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul ah, al-baqara Allah ya ce fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta hatta tankiha zawjan ghayrahu idan mutum ya saki matar shi saki na uku to Allah ya ce fala hillu lahu ta halatta a gare shi ba hatta tankiha zaujan gairahu har sai ta auri wani namiji miji wanda ba shi ba me yake nufi da aure an shikenan ran da ta je ta daura aure da wani a ranar in ya sake ta bai tare da ita ba mijin dan dan farko zai aure ta to me yake nufi da nikah ana saduwa so aka kaga lafazi ne da ya taraddadu baina al-haqiqati wal majas? da haka sai iya kawo sabani wani ya ce a'a ai abin da ake nufi a nan hakika ake nufi wani ya ce a'a abin da ake nufi a nan majaz ake nufi ba ma'anan shi na asali ake nufi to kaga ashe idan malamai suka yi sabani a irin wannan wajen ba za ka ra'ayin su suka faɗa ba saboda lafazin yana iya daukar wannan ma'anar yana iya daukar waccan ma'anar wannan sabanin magabata ba kenan ba irin sabanin mu ne yanzu na san zuciya ba sai yana ganin gaskiya ya banta a su suna sabani ne akan dalili mana mutum ya kallu wani abu sai ya kalle shi ta fuskar me ake nufi da shi a shari'a ya ce fayahmiluhu alal aqrabi indahu dan haka duk wanda ya dauki ma'anar zai ga ma'anar da ta kusa a wajen shi ita zai dauka ya bada fassara wa in kana al muradu huwa al akhar ko da a ce daya ma'anar ita ce abin nufi shi amma fahimtar sa ba ita ake nufi ba to sai kaga ya dauki wani fatawa wani ya dauki wata fatawa da sai ya kawo misali ce kama amala jama'atun mina sahaba fi awwal al-amr al-khayt al wal ya zo cikin wato Bukari da muslim ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Adiyu ibn Hatim At-Ta'i naga an rubuta sunan shi a wani hadisi ana ba ne musulunta daga cikin Bani tsayi, ƙabila daga yankin wajejen Ta'i adi lokacin da aya ta sauka da Allah ya wajabta yin azumi cikin bayani na hukuncin azumi da Allah ya bayar shine cewa abin da ya shafi sahur cin abinci cikin dare da kuma lokacin da ya kamata mutum ya kame bakin shi daga cin abinci har sai wani lokaci kuma rana ta faɗi sai Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt haka daga farko babu wani abu haka Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad kun san dai me ma'anar wa kulu yake nufi da washrabu har sai ya me ya sai ya bayyana lakum gare ku alkhaytul me ake nufi da alkhai zani al fari min alkhaytil aswad daga bakin zani haka ayat ta zo shi adiyu ibn hatim radiyallahu anhu sai dauki ayar akan yadda take tsoranta akan hakikarta sai ya nemo bakin zani da farin zani. daidai lokacin sahur sai ya ci abu kan ba yin lokaci bane da muke da wuta da haske haka sai ya ci abinci ya ci abinci sai ya mayar da zaren karkashin kudansa sai ya ɗauko zaren ya duba da idansa in ya ga bai gane bakin da farin ba sai ya ci gaba da cin abinci har gari ya waye haka yi ta yi har gari ya waye bai bar cin abinci ba sai da gari ya yi haske ya bambance tsakanin farin zaren nan da bakin zare sai ya daina cin abinci sai zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muke ce maga abin da na aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ce ba haka Allah yake nufi ba abin nufi da alkaikul abiyar ana nufin alfijir an yi amfani da shi da zare saboda wani abu yana fitowa ya haske haka ya ja layi kamar yadda za ka ja zare alkaikul aswad ana nufin duhun dare to kaga ya dauki wata ma'ana shi abin da yake ganin ma'ana ne amma sai shari'a ta bayyana mishi ba abin nufi ba kenan sau aka shi ya dauki mene almaanar haƙiƙi ga wanda fa suke cewa akwai majaz da haƙiƙa a ƙur'ani kenan ya bar al-ma'ana al-majazi sai ya zama kuma al-qur'ani abin da yake nuni anan al-ma'ana al-majazi wai al-haqiqi ko kuma mu ce abin da ake nufi anan ya shine wato ba ba zare ba a dini abin nufi ana nufin duhun dare har sai mutum ya ci abinci har sai alfijir ya shiga tsakanin shi da duhun dare ma'ana alfijir ya keto yana nuna cewa wato ini ya fara shiga dare kuma ya fara fita don haka sai ya takaita da cin abinci to kaga wannan misali ne da kowa zai iya ganewa ko to kaga shi abin da ya fahimta ke to ka dauki irin mutum sai ya zo ya karanta wani abu ba wannan ayar ba sai ga wata aya irin wannan sai ya dauke ta akan irin wannan ma'anar ba za ka zarge shi ba saboda shi ma'anar da ya gane kenan in gane ko ma'anar da ya dauka yake gani ita take ake ne kamar yanzu ka dauki mutane masu cewa me ake nufi da zikirullah ba ambatan Allah ba ko kuma me ake nufi da azzikir ambatan Allah ko ah, dan haka mutum sai ya zo ya dinga ganin cewa duk inda zikiri ya zo a alqur'ani ko an ce ambaci Allah sai Allah ya ce ai me inna nahnu nazzalna dhikra ambata Allah muka saukar ko alqur'ani <laughs> ba wai zikiri aka saukar daga sama ba alqur'ani aka saukar eh alqur'ani zikir ne ambato ne na Allah amma ana ana nufin littafin Allah zancen Allah shi aka saukar shine azzikir ana gane ko wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ana nufin zikiri da ake yi la ana nufin mun saukan ma da wato ambatan Allah shine alqur'ani ake nufi ana gane ko kamar misali annur me ake nufi da annur? ce ya ayyuhan nasu qad ja'akum nurun min Allah wa kitabun mubin me ake nufi da nur alqur'ani shine abu ake nufi da mutu, in gane ko saboda haka irin waɗannan abubuwa yana da kyau mutum ya dinga sanin su domin shine hakikanin yadda mutum zai fahimci inda shari'a take inda zancen Allah yake mana zai iya yiwa lafazi ko kun saba da shi ma'anar shi haka ne amma a shari'ance ba haka ake nufi da shi ba yana zuwa da wata ma'ana da قال وكما حمل آخرون قوله ta'ala. famsahu bi wujuhikum wa aydikum ala al-yadi ila al-ibri yace kamar yanda wasu kuma da Allah madaukakin sarki yace famsahu bi wujuhikum ma'ana ku shafa fuskokinku wa aydikum da kuma wato hannu hannuwanku a cikin taimama in an zo taimama ina ake shafa a hannu a ku faɗi gaskiya dai inda kuka karanta a taimama ba a shafa zuwa nan eh me yasa ake shafawa saboda Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum wannan hannu ne kamar misalin baya da ya gabata baka wanda ya shafa zuwa nan ya shafa a matsayin ya shafa hannu tunda Allah ya ce wa aydikum kuma aidi din nan da aka ce ba iyakance shi ba ba a ce alqu'ai ba a ce ilal marafiq ba ba a ce ilal ibri ba In gane ko hmm. shi yasa aka samu wasu daga cikin sahabbai ma sun yi fatawa kamar Abu Hurairah radiyallahu anhu ya tashi alwala har nan yake wankewa tun daga nan har nan gani ko daga farkon hannu har zuwa nan saboda shi kawai ya dauki hannu har zuwa ƙarshe ne in ya zo wanke kafa kuwa har zuwa gwiwa sai yake wankewa gani ko duk da yake yayi fassarar wani hadisi ne na faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummati da auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu cewa al'umma ta ranar tashi alkiyama za a kira su za a tashe su suna da haske a goshinsu suna da haske a su saboda wato bigiran alwala sai lafazi ya zo cikin hadisin famanista ba a minkum an yi ƙila wuratahu falyafal duk cikinku wanda ya ga zai iya tsawaita wannan haske nasa to ya aikata amma matsalar da za ta zo a nan waye faɗi wannan magana abu huraira ne ya faɗa ya ce famanista ba wannan ba magana annabi ba ne don shi abin da yake gani ke nan. Shi ne a wanke hannu har zuwa nan abu huraira har zuwa nan yake wanke hannunsa ya zo a zauna sai kai ka zo ka karanta hadisin so daya ka ce abu huraira yana wanke hannu sai ka zo ka ce to ni na ɗauki mazhabar abu huraira ka zauna kawai ka dinga wanke hannunka har zuwa faɗa, to wannan ba a gona ba ce an gane ko wannan ishihadi ne na sahabi wanda dukkanin sahabbai ba wanda ya yi daidai da shi aka shi fahimtarsa ne ya yi kuma sahabbai wanda duk suka rawaito yadda maza sallallahu alaihi wasallam ya alwala kamar humran bawa Uthman inda ya tambayi Uthman haka nan Aliyu dan Abi Talib da aka tambaye shi ya annabi ya yi alwala dukkan su ba wanda ya wanke zuwa kafada wannan yake nuna cewa wannan fahimta ce ta Abu Hurairah haka ba za ka baka ce to ni na dauki mazhabar Abu Hurairah <laughs> gane ko saboda haka al'ibratu bimarawa la bimara wannan ka'ida ce abinda aka yi shine abinda ya rawaito na alwalan manza Allah ba abinda shi ya gani ba al'ibratu bimarawa la bimara ba hadin shi yanzu ake magana ba me ya rawaito a waje annabi Allah da shi za a yi aiki ba abinda shi yake gani ba an gane ko wataratan yace wani lokacin kuma yana iya yiwa likaunin dalalati minan nassi khafiyya zai iya yiwuwa abin da ake nufi a cikin nassin in an ce nassi shine ko aya ko hadisi abin bai fito fili ba abu ne wanda yake a ɓoye in gane ko ma'ana bai fito ƙarara an gane abin da ake nufi ba فإن جهات جهات دلالات الأقوال متسعة جدا domin in kana duba yadda za ka fassara nassoshi gane ko da yanda ma'anar da suke nufi abu ne wanda yake mai faɗin gaske ya tafawatun nasu fi idrakiya kowa da akwai yanda zai iya riskan abin da ake nufi mana maka ya karanta hadisi ɗaya ka mishi wata fahimta kila ka cire hukunci ɗaya akan hadisi wani ya zo zai cire hukunci kamar guda goma sha biyar ko ishirin a cikin hadisin da kai ka karanta kuma baka san su ba in gane ko yanda ka ɗauki ma'anar hadisin da abin da yake nuni shi wani in ya zo ba haka yake nufi ba gane ko yanzu kamar ka samu wani sai ya zo yana fassara ma hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu ya dan karancin darabci bai san bambanci tsakanin riddatun da raddun ba sai zai ce duk wanda ya aiki wanda ba aikin mu ba fa huwa raddun wannan yayi ridda an samu wasu masu irin fassara ko abin da hadisi yake nufi kenan ba shi yake nufi ba ana nufin aikin dai bai karɓo ba amma bai yarda a musulunci ba in gane ko bai yarda a musulunci ba ƙada wa fahimu wujuhin kalam fahimtar yadda zance ma ya zo akwai bambanci tsakanin mutane da yadda wani zai fahimce ta da yadda wani zai fahimce ta kamar misali wani lokacin ana samun hukuncin da zai shafe wani hukunci an gane ko amma gwargwadon ya ce bi hasabi man in haƙi subhanahu wa mawahidi gwargwadon yadda Allah ya ma bawa kyauta gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki ya datar da ba zuwa gane gaskiya shi yasa wata rana an tambayi Aliyu dan Abi Talib ana ta sabani Saɓanin da ake shine wasu suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya ayyana ga wanda zai zama khalifa bayansa wasu suna cewa bai ayyana ba ko kuma ya kuke gani kuna ganin kafin manzo Allah ya rasu ya ce Abubakar ne zai zama khalifa bayan sa a wani zai ce haka ne saboda me saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya in ba zai iya fitowa ba sai ya ce Abubakar yi sallah da haka wannan ya nuna cewa wanda zai zama khalifa bayan shi ne Abubakar wani haka zai dauka ya fassara ko wasu kuma su ce a'a wannan kawai saboda annabin Allah ba zai iya yin wannan bane ya dauki wani wanda yake ganin ya fi sahabbai sani amma ba yana nuni akan kalifanci bane an gane ko ba nassi ne akan khalifanci to an yi ta sabani wasu ka ce ai dama ya nassanta ya ce aliyu ne zai zama khalifa bayan sa wasu ka ce a abi nassanta ba to sai aka zo aka tunkari aliyu dan abi talib da wannan tambaya aka zo aka ce ma aliyu dan abi talib hal khassakum nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi shay'in min dunil umma shin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kebance ku ku dangin sa da wani abu wanda bai sanar da al'umma ba sai aliyu dan abi talib ya ce la ya ce illa fahmu yu'tihi Allah azza wa jalla liman yasha'u min ibadi sai dai fahimta da Allah zai ba wani daga cikin bayinsa kuma kun sai aliyu dan abi talib yana cikin fitattu a cikin sahabbai ma'ana wanda wani lokaci da aka samu mas'ala mai sarƙaƙiya sosai yana daga cikin wanda ake nema su ba da fatawarsa a kai saboda fahimtarsa da littafin Allah yana cikin malamai masu tafsiri a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masu alƙalanci da wasu abubuwa dai da fatawa yakan yi fatawa a gaban annabin Allah annabi Allah ya ce fatawarka daidai ce saboda haka wannan fahimta ce da Allah yake ba wani dan haka zaka zo ka karanta wani hadisi abin da kai ka fahimta daban wani zai zo ya fahimci wani abu daban da ya fi naka an gane ko to wannan bambanci ne tsakanin mutane yace summa ya ya'rifu har rajulu min haythu al-umum sannan tana iya yiwuwa mutum ya san wannan ma'anar da ake nufi a shari'ance ta hanyar idan ya lura da dalilai masu gangamewa gane ko ma'ana dalilai an ce al'am abu ne wanda yake dalili wanda ya shafi komai da komai mai gangamewa duk da cewa wajen malaman usul al'am huwa kullu lafzin yastaghriqu jami'u afradihi bila aslin shine al'am ko al'umum shine lafazin da yake gangame kowane bangare nasa ba tare da takaitawa ba za kira al'umum gane ko hukunci zai zo ya zama mai gangamewa ne gaba daya da Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wannan am ne ba wani wanda ya fita a ciki kowa daga ne a wajen Allah ko antumul fuqara'u ila Allah wannan haza lafzun am ba wani wanda ya fita a cikin mutane ba wani wanda zai zo ya ce shi baya cikin wannan fukara din komai kudin sa kuwa huwa bi nisbati ila Allah huwa faqih wannan lafazi ne am da ya shafi kowa da kowa Allah madaukakin sarki ce misali wa qatilul mushrikina kafatan duk inda ga mushrikai dokacin su gaba ɗaya ku kashe su wannan lafazi ne am yanzu akwai mushrikai ana kashe su ko ba kashe su kowa sai je kama takobi ya fara kashe mushrikai ko ya samu bindiga ce ai mushrikai ne Allah ya ce wa kafilul mushrikina kafata ko sai a kashe kowa da kowa ko kowane kafiri ka kashe shi to wannan lafazi ne am a wani lokacin ba a hukunci akan am sai dai idan ya zama am ne wanda yake ba shi da abin da ya fita daga cikinsa fa yuhmadu ala umumihi sai a ɗauke shi akan am ɗinsa gane ko amma mu sani cewa mafi yawancin umum ɗin nan suna da abin da yake fita a cikinsu akwai togaciya gane ko akwai togaciya da ake samu ma'ana ya fita a ciki kamar yanzu misali ahalul kitabi mushrikai ne ko ba mushrikai ba za a auri mushrika ko ba za a auri mushrika ba amma za a wurin ahlul kitabi ko ba za a aure su ba to amma ai su mushrikai ne a suna cewa annabi isa dan Allah ne me yasa za a aure su eh su ba su shiga cikin waɗancan mushrikan ba Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna kada ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani to ahlul kitab tsakani da Allah suna shirka da Allah ko ba sa yi to amma Allah ya ce Wa wa mun lari na utul kita ba hindu wa ma wa mun hindu la ku? Walmursana tuni na Almuminati walmursana na lari na utul kita. Ba yanzu ma amma Allah ya keɓance su ya fitar su. Sai minan lari na utul kita. Sauyaka, wannan itacul kitab ɗin da aka musu shi ya fitar da su daga wadancan mu shirka. Shisa yana daga cikin kuskure mutum ya zo ya ɗauki. duka umumatul qur'an duk inda qur'ani ya magana akan lafazi mai gangamewa ce shi sai ya aiki da su duka to duk wanda ya haka zai shiga damuwa an gane ko shi yasa wasu masu fahimta suka shiga damuwoyi a kashe kowa da kowa kai ma da kake karkashin kasar kafiran ma kai ma a kashe ka dan kai ka zama kafir saboda man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun muna zaune yanzu la nahkumu bima anzala ba ma hukunci da abin da Allah ya saukar dan haka mu ma fa ulaika humul kafirun kafirun ta hau kan kowa da kowa yau to kaga wannan am ne amma wannan am ne ya'ani makhsus akwai abin da ya fitar da shi shi yasa wannan littafin da kake gani yana ba mutane ka'idoji ne yadda zaka fahimci shari'a yadda ka fahimci nassin kitabi littafin Allah ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ka'idoji wanda suna nan a zuba a cikin wani fanni na ilimi to shi ya ɗebo su ne gaba ɗaya na tafiya ta su tare da dalilan da haka mutum yana iya sanin wata ma'ana min haiful umum ta hanyar gangamewa sai a san wannan ma'ana wala ya tafaqqanu li kauni hadal ma'ana dakhilan fi dalika al duk da cewa ba zai iya gane cewa ita asalin ma'anar da yake nufi ta shiga cikin wannan dalilin ba summa qad yatafaqqanu lahu taratan sun mayan sahu ba da ba. wani lokacin mutum yana iya sani daga baya kuma ya manta ya manta da wannan hukuncin da aka yi wa hadha babun wasi'un jiddan la yuhitu bihi illa Allah wannan babi ne mai fadi da ba wanda yake ce ya gangame shi sai Allah madaukakin sarki gane ko saboda haka sani irin waɗannan abubuwa yana da muhimmanci kwarai da gaske sai ma da yace wa qad yaghliqu mutum yana iya yin wato kuskure al shine kuskure ko mutum ya kauce hanya fa yafhamu min al-kalami ma la tahtamiluhu al-lugha al-arabiyya allati bu'itha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam biha dan zai iya fahimtar wani zance daban wanda a harshen larabci ba abin da ake nufi ba kenan yanzu misali me ake nufi da annazaru in an ce ungur me ake nufi ba kallo ba annazaru ba duba ba akwai hadithin jabi, radiyallahu anhu da yazo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aure daga cikin mutanen Madina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa auren da kaje ka nema din nan hal nazarta ilaiha ita wannan matar kaji ka kalle ta yace la yace a yace to idhab fanzur ilaiha je ka kalle ta wani irin kallo ake wani ya ce in ka zo neman mace sai ka kalle ta tsirararta saboda an ce iza fanzur ilaiha shi a wajen shi nazar kenan ko me ake nufi da fanzur ilaiha ka je ka kalle ta ta kalle ka <laughs> saboda haka kaga wannan lafazi ne a in ka ce za ka yi aiki da umum in sakwai akwai damu kamar zahiriya suka ce za ka kalli komai a jikinta banda al'aurar ta gaba da baya Da haka ka je ka kalle ta ko ina da wani je dan karanta irin wannan fatawar sai ya ce to shikenan bari ya dan gyara dai bari je in ya so wajen wacce yake nema din bai fa aure ta ba sai ce to shikenan sai ta fito ta ci kwaras dinta ta sa kayan da zai matsa jikinta ta yabe ko ina a jikinta sura jikinta duka da an ce fanzur ilaiha to irin wannan nazar din ake nufi a ruwan dan saurayi saurayi sai ya ji wannan fatuwar ta dan mishi dadi ko izhab fanzur ilaiha ko wanda suke kuskura fahimta a wannan me ake nufi da annaba me ake nufi da gani da aka samu wasu malaman su ce abin nufi da gani shine ya ga yanayin mu'amalarta yanayin halayenta ɗabi'unta kamar yadda jabir ya ce fa zahabtu fa kuntu atakhabba'u laha shi ya fahimci me ake nufi da gani Ya ce sai na kan bi wato inda na san tana bi na kan dan laɓe a hanya in gaya za ta dinga mu'amala da mutane a halayyanta kaga wannan nazarin mana ya ga irin ballaga za ce miyawa cikin gari mai magana da kowa da kowa hala sai ya rabu da ita ko kaga wannan nazarin ko ko kuma wasu suka ce malaman hanabila abinda zai ja hankalinka zuwa ga aurenta misali shi mutum ne da yake so ya ga mace mai yawan gashi to in ya je ma'ana ta dan bar wani gashin ta a waje amma kar ya wuce wannan gashin ba gashin suna cewa kar ya wuce haka abin da zai gani dan ta iya yiwuwa bai sani ba wani abu take daurawa akan gashin wanda ba naka ba ko wasu ka ce je kalli alkafai amma mazhabar malikiya ya kalli alkafai ma'ana ya kalli tafin hannunta ya za ya kalli tafin hannunta lokacin da ya je neman ta din misali iyayen ta sun ba shi izini lokacin da ya zo ya zauna sai ya ce to a wancan ba za kawo mata ba za ta kawo min ruwa na sha ba a lokacin da ta zo kawo ruwa zai iya ganin hannunta saboda suna cewa hannu yana bayanin abin da jiki yake ciki idan misali mai kazanta ce za ka ga hannun da dattaki da farce zako zako da sai ka san yadda take na har a cikin ko ma'ana in mara lafiya ce ma siffan hannu zai iya nunawa da sauransu saboda haka kaga in mutum ya ɗauki fanzul ilaiha ya ɗauki annazarul am gani wanda yake gani ɗari bisa ɗari to wannan ya kuskure abinda shari'a take ba shi ake nufi ba shi yasa ko wani malami Allah ya saka ma malamai da alkhairi ya rubuta wani littafi littafi ne mai kyau da za ku neme shi sunan shi annazar fi ahkamin nazar ya rubuta littafi duba akan abin da ya shafi hukuncin kallo ana kawo magana kallo me ya kamata mutum ya kalla me ya kamata bai kalla ba abubuwa kuma daga cikin magabata ne wani littafin annazar fi ahkamin nazar littafi ne mai kyau sosai yana da abin nan saboda haka duk irin wannan kaga abu ne wanda yake in ka ɗauki lafazi am kana iya zuwa ka je ka faɗi wani abu wanda shi shari'a ba shi take nufi ba ko a'a kai abin da harshen naka yake nufi ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi a hadisansa ba shi yasa yake da kyau mutum ya san irin waɗannan abubuwa ka san me ake nufi da al'am ka san me ake nufi da mujmal su ne daga cikin abubuwan da suka gabata da ya faɗa za mu dinga bin su mataki mataki za su dinga faɗuwa cikin karatu saboda haka yayi magana akan am yayi magana akan mujmal da am da mujmal suna da kama da juna mujmal abin da zai zo a dunkule ma'ana ba a fayyace me ake nufi ba am kuma abin da zai zo mai gangamewa suna da ɗan bambanci kaɗan wannan dunkulalle ne ba a san me ake ne wannan kuma an sani amma ba wani abin da aka cire a cikinsa saboda haka akwai umu akwai mujmal gane ko akwai al-zahir akwai annas gane ko akwai al-khas duk waɗannan abubuwa ne da yake da kyau lokacin da mutum yake kallon shari'a ka kalle ta ta waɗannan fuskokin gaba daya to wannan shine zai baka fahimtar me ake nufi da shari'a amma an ka takaita kawai akan larabcin ka dan kai ka iya larabci ka je ka koyi yadda ake karanta larabci ka zo ka ɗauki nassi na shari'a qur'ani da hadisi ka ce zaka musu aiki akan larabcinka to lalle zaka fada cikin damuwa da yawa in gane ko dan wani larabcin eh bakin larabci ne amma ba larabci ba shi shari'a take nufi ba in gane ko ba shi shari'a take nufi ba kamar misali ka dauki hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake hani akan shudewa ta gaban mai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani akan ko ce idan arada rajul an yamura bayna yadayka fi salati fadfa'ahu idan mutum yazo zai wuce ta gabanka kana sallah yace fadfa'ahu ka tunkuɗe sa fa in aba idan yaki faqatilhu me yake nufi da faqatilu ka kashe shi aga wani ya ji ya larabci kawai an ce alqatlu kisa ne kenan faqatilu ka kashe shi ana sallah ya kabar ka sallah ka kashe mutum ka baya abin nufi ba kenan ko saboda haka yana da kyau san irin waɗannan lafuzza din sun zo a shari'a me take nufi a shari'a din kin gane ko me shari'a take nufi da wannan a fahimci manufar shari'a to wannan yana daga cikin dalilai da suke kawo sabani tsakanin malamai wanda shine dalili na shida adamu ma'rifatuhu bi dalalatil hadith mutum bai san menene hadisin ya kunsa me yake nuni kai ba sai na bakwai wanda za mu tashi akan shi insha Allah yace i'tiqadu Allah dalalata fil hadith mutum ya karanta hadisin ya ga hadisin ya sani Ya ce amma hadisin baya nuni akan abin da ku kuke faɗa shi bai yadda akwai wani abu da hadisin ke nuni akai ba hadisin kawai tsoron hadisi sa baya nuni akan kai abin da kai kake gari to kaga wannan duka matsaloli ne da suke iya kawo sabani malam zai kawo shi ma misalai a kansa kamar abin da ya shafi umum da kusus kuma zan so yan uwa su dan bibbi waɗannan abubuwa musamman waɗannan kalmomin a san menene suke nufi me al'am in gane ko me al'khas dan duk yanda aka je aka dawo kusan sune ne abinda suka fi yawo al'am wal al'am abinda yake gangamewa wal abinda yake keɓancewa. kuma mu sani cewa dalilai irin na shari'a akwai al'am alladhi yadullu ala al-umum akwai kuma al'am alladhi yadullu ala al-khusus akwai al-khas alladhi yadullu ala al-umum akwai al-khas alladhi yadullu ala al-khusus saboda haka irin waɗannan abubuwa ne da in ba ka san su ba ba ka san yadda za ka yi mu'amala da nafsi ba wani kawai sai zo ya ɗauki lafazi am kawai ya yi kunci da shi ko lafazi ne khas amma ya dullo alal umum mutum ya ɗauke shi akan cewa khas wanda kuma lafazi ne mai gangamewa zan ya bada misali daya kamar wannan yanzu misali mutanen da li'ani ya sauka a kansu cikin sahabbai ko ɗaya daga cikin sahabbai hilal ibn umayya da matarsa da suka yi li'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ya bance su ko to ya hukuncin li'ani a yanzu ya bance su su kadai ko li'anin na ya shafi kowa da kowa hada khas da bihi am. abu ne wanda ya keɓance su amma ya shafi al'umma gaba ɗayanta wani zai ce kawai ai khas ne saboda haka ba wani maganar li'ani ya shafi waɗannan mutanen ne da ayoyi suka sauka a kansu kawai kaga wannan khas ne wuri da bihi al'am ana iya samun am da bihi khas a samu wani abu wanda yake kana a surar shi zaka ga kamar mai gangamewa ne amma wani abu na musamman ake nufi da shi ba ana nufin am bane kuma ala lafzi huwa am yuradu bihi khas lafazi ne mai gangamewa amma ya banci wasu gane ko saboda haka waɗannan abubuwa ne da ya kamata mu san su ma da yana ɗan kakkawo su saboda littafi ne da yake mu'amala da ƙa'idoji an gane ko wajen fahimtar nassi na shari'a wajen fahimtar aya da kuma hadisi ta yadda mutum ba zai dinga samun cin karo ba yanda kuma ka samu cin karo da wani ko ta hanyar saɓani ka san yadda za ka samu mafita an gane ko wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk